أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu uwan musulmi muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya ba mu lafiya kuma ya ƙara ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin muhimmanci wanda muke ƙoƙarin sanar da mu da kuma addinin mu na musulunci idan ban manta ba muna nan cikin bayanin sanin mutum kenan muna so mu yi ƙoƙari mu san kawunan mu mu san yadda mutum yake mu san yadda Allah ya bayyana mutum a cikin addinin musulunci mutum wani matsayi ke gare shi a cikin addinin musulunci inda mun gaya abubuwa wanda suka kai guda shida mun kawo cikin abu na bakwai da abu na takwas wanda za mu karanta a yau insha Allah ta'ala in ban manta ba abu na shidda wanda ya wuce shine wanda muka ce sakamako wanda yake jiran mutum tun a wannan duniya ɗin kuma da lahira kenan Allah subhanahu wata'ala da ya shar'anta mamu yin ibada ya ce mu yi ibadan nan shi ne jin daɗinmu a wannan duniya kuma shine ne jin daɗinmu a lahira ya ba mu sakamako tun a wannan duniya da inda muka ba da misali wanda Allah subhanahu ta'ala ke cewa wanda duk suka yi istighfari ko suka bi Allah kamar da muka misali na alƙarya wata unguwa ko mu ce gari inda ke da ko wasu mutane ba su jin tsoron Allah ha Allah yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' ba sama kaɗai ba wal ard amma walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun muka zo inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr shi ma annal arda yarithuha ibadiyas salihun wannan ƙasar da muke gani da duk arzikin da ke cikinta Allah ya ce waye wa tanadi su ne bayi nagari kenan in har muna so mu dace da wannan baiwa ɗin wadda Allah ya yi yi ma bayan shi tanadi a wannan duniya ɗin to mu yi ƙoƙari mu zamanto daga cikin salihai wannan shi ne abu na shidda wanda ya gabata sai abu na bakwai wanda muna so shi ma mu yi bayanin menene karamci na ɗan adam ma'ana yana daga cikin matsayi na ɗan adam a cikin addinin musulunci cewa Allah ya karrama shi inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa yake cewa walaƙade karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahar wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin kun gani Allah subhanahu wata'ala ke cewa mun karrama dan adam na girmama dan adam daga cikin halittu kaf wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi har mala'iku wanda kullum suna tasbihi kullum suna zikiran Allah ba su da wani aiki sai ibada sai abin da Allah ya ce musu ba su saba ma Allah amma Allah subhanahu wata'ala bai faɗa mu cewa ya karrama su ba yana son su yana son duk bayan shi amma wace halitta ce Allah ya zaɓo ya ce na karrama ta na girmama ta sai kai ɗan adam kenan mu sani muna da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala mai girma wanda har ya hanga ya karrama mu kuma Allah ya ce ya faddala mu kenan in buka biyo tafsirin wannan aya yana cewa wa laqad karramna bani adam kuma mi wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah ya ce na ɗauke su a cikin wannan doron ƙasa ɗin ma'ana ina ɗaukar su duk inda suke so na yi musu abin da za su hau su ta zuwa ga inda suke so abin hawa na daga dabbobi ga su nan Allah subhanahu ta'ala ya halitta mamu kawai ba don komi ba duk abin da Allah ya yi bisa kan wannan doron ƙasa sai dan kai ɗan adam kuma ba kawai bisa ƙasa ba har ma cikin ruwa Allah ya ce shi ma wa hamalnahum fil barri yace wal bahar kenan Allah ya ce kuma ku saurara ku ji karamcin da nama dan adam wa razaqnahum min at-tayyibat kuma su ‘ya'yan adam ɗin nan na arzita su na daga ‘ya'yan marmari abinda duk muke gani ga nan wanda muke shukawa mu basu ruwa su hito wa ya halice su Allah subhanahu wata'ala saboda wa yi su saboda mu ya yi su ku diba wannan baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya mamu wannan karramawa ne girmamawa ne yanzu mutum da ya kawo ka a gidan shi gidan cike yake da kaya ababenci ababen marmari wurin kwanci mai kyau sai ce dukkan wannan abin da kake gani cikin wannan gidan naka ne ya zaka tsammanin yadda yake ganin ka a wurin shi ya ne matsayin shi ko in ce ya ne matsayin ka a wurin shi Za ka gane cewa lalle wannan bawa naka ko kuma wannan mai gida naka wanda ka zo a wurin shi lalle ya karrama ka lalle yana son ka so kuma mai tsanani wanda har ya kai yana iya baka komai na rayuwa gashi nan kai kai amfani da shi kaga kenan kana gane wanda yake son ka ta hanyar karrama ka da yake yi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda duk yake maka kyauta yake baka abin da kake so ka haisan shi kuma kana ganin lalle yana son ka kana ganin lalle kana da matsayi a wurin shi to ina ga a ce ka gano ɗan uwana cewa Allah subhanahu wata'ala ya baka matsayi a wurin shi a wurin Allah subhanahu wata'ala kai mai matsayi ne mai girma wanda baka sani bane kuma Allah ya ce bayan din na mishi wannan na ba shi hada ababen marmari ya ce kuma wa faddalnahum ala kathirin kuma na faddala shi na ɗaukaka darajar shi akan dukkan komi duk abin Allah subhanahu wata'ala ga su nan barshet ba da iyaka halittu na Allah ga su nan da yawa ba mu iya ƙididdige su amma Allah yace ce gaba ɗayansu babu aljannu babu mala'iku babu duk wata halitta da ka sani wadda ke gaba ga ɗan adam ku duba Allah yadda yake mu wannan shine abu na bakwai wanda muke son mu yi ishara a kan shi wanda za mu zo yanzu kenan a cikin abu na takwas wanda muke son makaranci menene inci na ɗan adam wanda shi kan kanshi ko shi kadai aka ce Allah subhanahu wata'ala ya ba bawan shi lallai ba karamar girmamawa Allah ya ma mutum ba shine yanci mana Allah subhanahu wata'ala bai sa ɗan adam ba ya zama bawa na wani ɗan adam ko bawa na wata halitta wannan ita ma babbar baiwa ce Allah ya ma mutum sai dai in har shi bawan malamanmu suna ishara kan wasu bayanai da suke cewa na'am bawa na Allah yana taƙaituwa ne kawai a zaman shi na bawa na Allah amma in har ya zamanto yana mugun amfani da wannan ‘yanci da Allah subhanahu ta’ala ya bashi yana cutar mutane ko yana cutar kanshi alal misali ya kasance kafiri ne shi baya bauta ma Allah kuma ba ma wai rashin bauta ma Allah ba kuma yana taimaka ma wasu bayi na Allah cikin saba ma Allah kamar da muke ganin kafirai duk yanayin rayuwarsu ya yake su kawai saba ma Allah kuma suna ƙoƙarin taimaka ma su cikin sa'a ma Allah in eh, shugabanni ne saboda su mantar da mutane daga san shugabanci sai su ta ƙoƙarin yaɗa musu son saɓa mashi ma'ana son saɓa ma Allah saboda suna ganin haka nan ne zai sa mutane su yi ta wasanni su yi ta abin da suke so su yi ta sharholiyarsu ba za su tunanin mulkin shi ba kamar da kuma za su manta da Allah wannan shi ma bai dame shi ba Kinan mutumin da ya samu kanshi irin wanga yanayin ya mai da kanshi mai kafirce ma ni'imomi na Allah ya mai da kanshi wanda bai damu da ya ceci kanshi ba kuma ya ceci al'ummar shi wannan mutum kaga kenan bai yi amfani da incin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ba me yasa zamu cewa bai yi amfani da incin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ba saboda in ka dawo ka kalli wannan bawa ɗin ya zama bawa ne yanzu na shaidan daman abu biyu ne in har baka zama bawa na Allah ba to lallai za ka zama bawa na shaidan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta bayanin haka na a cikin alƙur'ani saboda haka kenan wanda ya zamanto baya bin Allah Allah ya ce yana bin shaidan ne akwai ayoyi da dama duk da ke ba cikin wannan maudu'in muke ba da mun kawo da yawa daga cikinsu saboda mu sani cewa tana yawa nan gaba za mu kawo cikin bayani wanda zai zo nan gaba insha Allah yaya mutane suke riƙe bauta Tashe ɗin su bar ta Allah wannan abin da muke gani kenan duk wanda yake saɓo ka sani ɗan uwana musulmi in har ba ka bauta ma Allah to ka sani cewa ɗan ne kake bauta ma saboda mi saboda ɗan ne zai raya maka ka yi shi ɗan ne yake raya maka ka yi ɓanna shi ke raya maka ka yi sata ka yi ɗauke-ɗauke ka yi shaye-shaye shan giya yin zina shan ƙwaya rashin biyayya ga iyaye rashin girmama na gaba zagin mutane ƙarya duk sifofi wanda ba su da kyau shaiɗan shi ke koyawa mutane daman kuma ya ɗauki alkawali zai hallaka mutane tun lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya fitar da shi daga aljanna Sau da haka mun ce ba shi ne wannan maudu'in mu ba amma abin da muke son mu gane shi ne wannan na takwas Allah ya baka ‘yanci kada ka yarda shaidan ya yaudare ka ka zanke bauta mishi shaidan ɗin nan kuma na aljannu ne ko na mutane saboda akwai shaidanu daga cikin mutane shi yasa muke neman matsari daga gare su a cikin suratul falak muna gai min shari ma khalaq min minal wan nas a cikin suratin nas magana cewa akwai shaidanu na mutane akwai na aljannu kenan kana iya samun aboki wanda shaidan ya riga ya cika zukatan shi ko zuciyar shi da san abubuwa na wasanni na sa'a ma Allah kai ma ya zanki sa maka da kaɗan kaɗan har ka koya ka ka zama bawan shaidan kenan saboda haka nan kenan wannan yanci shi kan kanshi wata baiwa ce wata karramawa ce Allah subhanahu wataala yi mamu shi ya sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya riƙe bauta ta kaɗai ta Allah ita ce har yake nuni cewa abin alfahari ne Allah ya kira shi da cewa shi bawan shi ne saboda haka nan manzan Allah yake alfahari da wannan kiran da Allah yi mishi akan cewa shi bawan shi ne a cikin suratul isra kenan a takaice muna iya mu fahimci cewa bawa yi ƙoƙari ya zama nawa na Allah Allah kaɗai za ka zama bawan shi kada ka yarda ka zama bawan wani a nan muke tsakaita wannan darasi ɗin sai darasi na gaba insha Allah subhanahu wata'ala inda za mu ci gaba za mu ɗauko bayanin yanzu ita kuma matsayin rayuwa saboda mun ƙare abubuwa na takwas za mu shiga cikin matsayi na rayuwa a hangi na musulunci wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin